A rahoton na mata a yau za mu duba ne dangane da ire-iren kwalliyar da 'yan mata ke yi domin su birge samarinsu. Ko da yake, wasu daga cikin 'yan matan sun ce akwai kwalliyar safe da ta dare, amma ta dare ta fi kyau. gaskiya dai muna yin kwalliya musamman ma dai da daddare in zaka je gurin party ko kayi ta hauka sai dai aka kawai ka koma wata kamar yar tsana kina burge mutane da kina burge sama dan ki samu ki kasuwa oh dan ku yi samari ah gaskiya amma yanzu ma na ga samari sun daina san irin wannan kwalliya ga ki fi makeup din ki amma har yanzu dai wannan kwalliya tana jan hankalin su musamman ma aka sa irin wannan janjan bakin wato maja oh sunan jan bakin maja ah, maja to naji kuma kin ce da daddare ta fi kyau me yasa ta fi kyau da daddare saboda kin ga da daddare duk munin ki ba a ganin munin ki duk yawan hore ki ba a ganin cewa larura ta mi kyau musamman ma aka samu light to sai ta haska ki kika dan samu kaya mai kyalli kika sa bibi ai sai kin fa amarya kyau ya sunan abubuwan sannan kuma akwai concealer da ake sawa akwai foundation sai eh, alawara ai ina son kwalli amma mostly ina yi dan in burge mutane ki burge mutane ko ki burge samari eh to hatta samarin dai ke da me da me kike shafawa ina shafa foundation a fuska na kafin applying din powder bayan nan kuma sai in sa su concealer da eyeshadows kawai dai dan in fito sosai to wai an ce wannan kwalliyar da kuke da darar ta fi kyau me yasa kyau? ta fi kyau eh, saboda da kwai irin street light din nan in ya aska ka sai ka gan ka irin ba za ki gane ba namiji ma baya gane munin ka gaskiya da daddare to idan da rana aka sa yawa yake idan zai gane har powder ta yi yawa ina yin kwalliya saboda kawai ina son kwalliya yana burge ni ina yi ne ba dan jama'a ba ko wani abu amma kowa yana da nashi ra'ayin akwai wanda suke dan su rufe pimples din su kura um, fuskan su akwai wanda suke dan maza and kuma kwalliya tana da kyau because in kin kin kwalliya tana ƙara to da kyanki kamar kyanki ne da ya boye kike kara fito da shi ke ba dan samari kike yi ba gaskiya ba dan samari nake ba saboda ni saurayi na ma ya sha gani na ba kwalliya na ya ma so ya kalle ni ba kwalliya to fa wannan shine mai da tsohuwa yarinya samari sai a kula baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya